hudu wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 19 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da uku ya yi daidai da uku ga watan januwari shekara ta 2021 muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro wato hadisan hukunce-hukunce hadisan da suke da alaƙa da karantar da mu yadda ake sallah azumi zakka aikin haji, da abin da ya kama da wannan kuma hadisai ne na ainihin Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan al Al’ur'ani. Yau za mu tashi babu sifati salatin Nabi, sallallahu Alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu sifati salatin Nabi, sallallahu Alaihi wasallam. Babu siffan sallan annabi, sallallahu Alaihi wasallam. An abi Huraira, radiyallahu anhu kala. Eh, menene hikiman? da yasa aka bude wannan babi hikiman da yasa aka bude wannan babi shine a matsayin mu musulmi dama a duniya mu musulmi ba mu da wani abun koyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ya kamata a ce rayuwar mu gabaki daya ya zama manzon Allah shine abun koyin mu aqidan mu ibadan mu mu'amalan mu tattalin arzikin mu tsarin mulkin mu da sauransu komai ya zamanto muna koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah shi ne aka aiko domin ya karantar da mu addini duk wani abu na addini wanda ya saba ma abin da manzan Allah ya zo da shi to wannan abu ba zai zamanto musashe ba an gane abu yana zamantowa musashe ne in ya dace da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga cikin abubuwa wanda ya kamata mu san yaya manzan Allah ya yi su don mai koyi da shi akwai sallah an gane ko don wani zai mamaki to me ya ake karatun yadda annabi ke sallah ana koyon yadda annabi ke sallah ne saboda mutane kowa yana kawo nashi ra'ayi akwai sallah daban-daban daban ko ba ka ba akwai mutanen in wannan yayi sallah za ga sallan wannan ya bambanta da wannan wannan ya bambanta da wannan to yaya za mu yi mu gane sallah wanda yake ingantacce to dole sai mun koma zuwa ga ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> da wanda ya kasance yana kaunan Allah da rana ta ƙarshe kuma Allah ya nuna mana duk wani abin da muke jayayya cikin addininmu kada mu kawo san ranmu a me ya kamata mu yi Allah zai ce fa in tanaza'tum fi shay'in Faru ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne <clears throat> kuna jayayya kan aqida ne kan ibada ne kan mu'amala ne kan kaza ne to kada kowa ya kawo san ran shi gara ba gargama nan shine ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam amma da sharadin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta karshe to yanzu zamu karanci siffofin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don mu zamanto akan basira idan muka ga wani sallah wanda ya saba ma wannan to mun san wannan sallah ba na musulunci bane misali an gane ko manzo Allah shine abun koyin mu idan sallan manzo Allah ya saba ma sallan wani imam ko ya saba ma sallan wani shehi ko ya saba ma sallan wani wali wanda zamu dauka zamu dauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka yau zamu tashi hadisi na 79 da ke bayani akan siffofin sallan manzo sallallahu alaihi wasallam na'am an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi kabbara a cikin sallah sakata hunai hatan yana yana yin shiru wani dan lokaci in yayi kabbara harama sai ya dan yi shiru wani dan lokaci kafin ya yi karatun fatiha fakultu ya rasulallah sai na ce ya rasulallah bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zaman tofansa a gare ka wannan kalma ce ta girmamawa idan ka ji balarabe ya faɗi wannan magana to lalle kana da matar mutunci mai a wajen shi an gane ku saboda haka sai shi abu huraira ya ce ya rasulallah mahaifina da mahaifiyata su to fansa a gare ka ra'aitu sukutaka bayna takbir wal qira'a ma za ta qul ara'aita sukutaka ya rasulullah me ka ce game da shurinka tsakanin kabbara da qira'a idan kai kabbaran harama kafin ka fara karatun fatiha naji kana ɗan yin wani shuru ya rasulullah to wannan shurun na menene kaga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da manzon Allah ya aikata suna sa ido a kai an gane wannan ko irin wannan ba a kiran shi sa ido sana'an banza irin wannan sa ido ne sana'an kirki ko sahabbai sun sa ido ne don su fa'idanci da irin ibada manzo sallallahu alaihi wasallam sun ɗauka rayuwar manzo Allah gaba ɗaya ibada ne saboda haka duk abin da manzo Allah yake aikatawa suna kallonsa suna sa ido saboda haka shine Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa me zaka ce game da shurinka tsakanin kabbaran harama da karatun Fatiya? na mukala ƙul. sai ce ina cewa ne in ji manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisan ta tsakanina da kurakuraina kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nisan ta tsakanin gabas da yamma Allahumma nakkini min khataaya ya Allah ka tsarkake ni daga kurakurai na kama yunqa thawbul abyad min ad-danas kamar yanda ake tsarkake farin tufafi daga dauda irin yanda ake tsarkake farin tufafi daga dauda to ya Allah ka tsarkake min kurakurai na haka nan Allahumma ghsilni min khataaya ya Allah ka wanke ni daga kurakurai na da ainihin ruwa bil ma'i wal salji wal bard da ruwa da raba da kankara ko kuma bil me bil salji da raba da ruwa da kankara an fahimci wannan ai to wannan shine addu'an da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da abin da ya shafi ana kiran wannan du'a'ul istifta wannan addu'a ya shahara wajen malaman fiqh suna kiran shi du'a'u iftitahu eh, du'a'u iftitahi salah an fahimci wannan ai ko du'a'ul istiftah an gane wannan to wannan malamai sun tattauna dangane da shi shin wannan addu'a din na na buɗe sallah din shin addu'a ne wanda yake wajibi ko addu'a ne wanda yake mustahabbi ko kuma addu'a ne wanda yake makaruhi akwai daga cikin malamai masu ganin wannan addu'a din na buɗe sallah ba shi da iyaka kai ba shi da asali kai suna ganin addu'an istifta wato suna ganin addu'a ne wanda yake wato makaruhi daga cikin masu wannan ra'ayi akwai imamu na malik fi ahadi kaulaihi yana da mangaru guda biyu maganan farko imamu malik na ganin cewa wato addu'a buɗe sallah makaruhi ne magana na biyu imamu malik ya kwaɗaitar dangane da yin addu'a buɗe sallah an gane amma dai abin da ya fi shahara ga imamu malik allah ya maza rahama shine cewa addu'an buɗe sallar nan makaruhi ne sannan kuma wasu malamai daga cikin salaf irin su imamu na ash-shafi'i da su imamu ahmad da ire-irensu su kuma suna da fahimtar cewa addu'an buɗe sallah wato mustahabbi ne daga cikin malamai akwai masu ganin cewa addu'an buɗe sallah ma wajibi ne misali amma almuhim dai wannan addu'a na iftitahi salah wato wato addu'a ne wanda yake ya inganta babu wani tantama kan shi za mu yi ƙarin bayani a kan shi insha Allah na'am ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu salata bil takbir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana buɗe sallah da kabbara a gare yana buɗe sallah da kabbara da kuma karanta alhamdulillahi rabbil alami. an gane to zahirin wannan magana shine imamu mali imamu darul hijra rahimahullah ya kafa hujja da shi imamu Mali ya kafa hujja da wannan hadisi daidai nan wajen cewa addu'an buɗe sallah makaruhi ne addu'an buɗe sallah wato babu shi dalilin sa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallah da kabbara sannan ya kabbara sai ya karanta bi alhamdulillahi rabbil alamin zahirin abun idan yi kabbara harama sai ya karanta fatiha ina du'a'u iftitahi salah ina yake kaga babu an gane ku to sai imam malik kaga nan wajen an karanta fatiha an karanta kabbara an yi kabbara harama sai karatun fatiha to sai ke da wannan kenan ba a ambaci du'a'ul iftitah ba an gane to wannan shine dalilin da yasa Imam malik sai ya istinbadi akan karhancin karanta wannan addu'a din amma imamu shafi'i da imamu ahmad da wasu daga cikin a'imma da suka saba wa imamu malik kan wannan matsala din su kuma suka ce a idan ya kasance a wannan hadisi ba ambace shi ba ai a wani hadisi ya ambace shi an gane wannan ai ai bai halatta mutum ya ɗauki nassi guda ɗaya ingantacce ya wurgar da wani nassi ingantacce ba tare da wani dalili mai ƙarfi ba saka dukkan nasoshin guda biyu sun inganta ko kuma akwai nasoshi da dama da suka yi magana akan wannan addu'a buɗe sallah din to saboda haka hadisin da Imam Malik ya kafa hujja da shi ya inganta sannan sauran hadisan ma sun inganta a ƙa'ida na usulul fiqh me kamata a yi ijmalun nususi aula min ha. cewa ijmalun nusus aiwatar da nasoshi duka in sun inganta shi ya fi cancanta fiye da wato a yi watsi da wasu an gane? saboda haka tun da din nasosin su inganta yaya malamai suka jama'a su imamu shafi'i Allah ya masa rahama yake nuna cewa du'a'ul istifta Mustahabi ne me yasa ce mustahabi karfin istinbadin wancan a wancan hadisi da makaranta ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yayi du'a'ul istifta wannan hadisin kuma ba ambace shi ba to za mu iya cewa kenan kila a wannan hadisi tunda ba ambata ba kila bai yi ba zai iya bai yi ba ko kuma ya yi ko bai yi ba to muƙaddara bai yi a nan ba to mai abin ke nuni yana nuna kenan cewa karanta shi ba dole ba ne an gane wancan hadisin da ya nuna annabi ya yi ya nuna yin sa mustahabbi ne wannan hadisin da ya nuna ba a yi ba ya nuna karanta shi ba dole ba ne da mutum zai yi sallah bai yi du'a'ul istifta ba wannan ba zai shafi sallansa ba sai dai ya rage makan shi lada a cikin sallah ya rage makan shi mai lada a cikin sallah to wannan shine abin da manyan malamai suka yi jam'in wa'annan nusus da shi an gane wannan ko to abin da yasa na kawo sabanin malamai jama'a saboda tunatar da ainihin wato mutanen Najeriya mutanen Najeriya idan sun ga wata fatawa fatawan nan babu ita a cikin qawaidi babu ita a cikin ahalari, babu ita a cikin ashmawi har zuwa ga muktasar da kuma ainihin mudawwana sai su ce wannan fatawa ya saba wa fatawan malaman fikihu haka suke cewa wannan fatawa ya saba wa fatawan malaman fikihu kai ka ce malaman fikihu sun taƙaita ne akan mazhaba daya kaga abin da ya kamata ya faɗa ya ce wannan fatawa ta saba wa fatawan malikiya daga cikin malaman fiqh an gano wannan ko ba wai ta saba wa fatawan malaman fiqh ba in ka ce malaman ka yi kudin goro ah imamu shafi'i ba malamin ba bane imamu Amar ba malamin ba bane abu hanifa ba malamin ba bane abu daud zahiri ba malamin fiqh kaga duk wayannan malaman fiqh ne saka mu iya cewa kuma wannan magana da ka faɗa ya saba wa fatawan malaman fiqh ba gaskiya ba ne. kuma muna iya cewa wannan fatawa ya yi daidai da fatawan malaman fiqh muka ɗauki irin naka magana amma in za a yi magana na adalci ce wannan fatawa ya saba wa fuqaha na malikiya amma bai saba wa fuqaha na shafi'iyya ba fuqaha na hanbaliya da sauransu na san gane wannan kuma wannan fatawa ba wai sabuwar fatawa ce. balle ka ce an kawo sabon abu a cikin addini wannan fatawa zai iya yiwa ma ya girma Najeriya da mutanen Najeriya cewa du'a'ul istifta musahabi ne wannan fatawa fatawa ce da ta fito a bakin magabatan mu kuma dama muna cewa ba ma so a fassara Qur'ani ko hadisi sai dai kan fahimtar me magabata saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana bude sallah da kabbara da karanta alhamdulillahi rabbil alamin na'am um, wa kana idaraka dan yushki sira'atuhu ya kasance in yayi ruku'u baya sun kuyar da kansa walam yusawwifu ko baya daga kai sama in dai yayi ruku'u baya an gane ko yana tsayawa ne tsakar tiki baya daga kansa lam yushki sira'atuhu an gane wannan ko wato baya sun baya daga kai sama sannan baya sun kuyar da shi wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' eh ya kasance idan ya kan kanshi daga ruku'u lam yasjud hatta yastawi qa'ima wato baya yin sujada har sai ya tabbata me sai ya tabbata tsaye an gane wannan to ya kamata mu kiyaye wannan idan mutum yi ruku'u kada mutum ya daga kai sama sannan kuma kada ya sunkuyar da shi sai dai baina baina an gane kuma in ya ɗago kai daga ruku'u kada yayi sujada sai ya tabbata a tsaye ana kiran wannan al-i'tidal shine idan mutum yi sujada sai ya ɗago bai tabbata a tsaye ba wato yana nan a lankwashe bai gama miƙewa sambal ba a nan wajen bai daidaitu ba to shi wannan matsala na itidali din a mazhaba na jamhur wato itidali farilla ne an gano wani ko su ma malikiya suna da fahimtar cewa wal itidalu fardun waddumani na tufi arkani salati fardun ko da natsuwa a cikin rukunan sallah farilla ne idan mutum kawai yana yana yin ruku'u sai yi ruku'u a karkace ya dago bai gama dagowa sambal ba sai ya tafi sujada bai da sallah in muka dauki wannan mazhaba din an gane wannan ko sannan kuma idan mutum yana yin ruku'u nan take ba tare da ya tsaya ya natsu ba kawai sai ya dago yana ta gudu-gudu a cikin sallah bai da sallah dole ana buƙatar natsuwa wasu ce natsuwa wato gwargwadon yadda mutum zai karanta subhanar rabbiyal azim su uku an gane daga uku zuwa sama wannan za a ce mutum ya samu nutsuwa a cikin sallansa idan mutum bai kai ga haka ba kawai yana yi ya dago bai samu nutsuwa ba mazhaba na jamhur saboda hadisin musi'u sala wannan bawan Allah wanda yake muna na sallah suka ce wato da nutsuwa da daidaituwa farilla ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari ya ce masa ka tafi ka sake sallah domin baka yi sallah ba an gane ku me yasa manzo Allah ya masa inkari manzo Allah ya masa inkari ne saboda maganar natsuwa da kuma daidaituwa a cikin sallan babu natsuwa cikin sallan sa babu daidaituwa shi yasa sai manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli irji fa salli ta baka yi sallah domin kai baka yi sallah ba misali an gane sai annabi ya nuna kwata-kwata bai ma yi sallan ba ma saboda me babu natsuwa a cikin sallansa babu daidaituwa a cikin sallansa an gane kama mazhaba na hannafiya sun ce abin da yake wajibi shine ruku'u kawai da kuma sujada ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu ya ku wanda kuka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujada anan wajen da aka ce ku yi ruku'u an ce ku yi ruku'u ku nasu an ce ku daidaita suka ce da natsuwa da daidaituwa ba dole bane sannan kuma dagowa daga ruku'u ba dole bane dagowa daga sujada ba dole bane su a mazhaban Hanafiya mutum na iya yin yin sujada bai dago ba ya wuce ina batan gane mutum yayi sujada bai dago daga sujada ya daidaitu ba ya wuce mutum na iya yin ruku'u bai dago daga ruku'u ya daidaita ba ya je yi sujada ina batan gane wannan su a wajen suka ce doron nassi ga abin da Allah ya faɗa shin idan nassin Qur'ani ya zo Allah ta'ala ya faɗi magana wane ne Allah ya bai wa amanan yin bayanin magana? manzo Allah to manzo Allah ya nuna mana ruku'u farilla ne kuma ya nuna mana dagowa daga ruku farilla ne daidaituwa da kuma natsuwa duk farilla ne annabi ya koyar da wannan mutumin da yake muna na sallah kuma ya ce mai haka zaka aikata a cikin sallolinka duka na mutan gane wannan a kenan duk sallar da ba a yi wa'annan abubuwa ba sallah ba ta yi ba an gane babu wanda ya lizinta ma bin doron nassin alkur'ani ba tare da neman bayani daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai Allah cewa yayi annabi ya gaya wa duniya cewa ayi koyi da shi wajen ibada shi kuma manzan Allah sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ko ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah to yaya manzo Allah ke sallah akwai daidaituwa akwai nutsuwa sannan annabi ya koyar da wannan bawan Allah daidaituwa da nutsuwa kuma ya nuna mai in bai yi sallah haka ba akwai matsala a cikin sa na'am wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajda ya kasance idan ya dago kai daga sujada lam yasjud hatta yastawi qa'ida wato baya yin sujada har sai ya daidaita a zaune kaga wannan shine me shine itidal sai ya daidaita a zaune sannan ya ƙara komawa wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya at-tahiyya ko hmm. ya kasance yana fada a cikin duk raka'a biyu yana fadan tahiyya an gane ko ya furishi rijlahu mu yusra duk raka'a biyu yana yin me yana yin raki yana tahiyya so aka yin tahiyya a cikin cikin tahiyya ga manzo Allah yayi tahiyya kisa mafi yawan malamai suka ce tahiyya a cikin sallah dole ne amma malikiya suna cewa tahiyya a cikin sallah sunna ne na'am wa kana ya furishu rijlahu al-yusra ya kasance yana shimfida kafarsa na hagu wa yansubu rijlahu al-yumna kuma ya kafa kafarsa na dama kamar yaya kenan yana shimfida kafarsa na hagu ya kafa na dama wane ne zai zo yi mana shi a aikace mu gani yana shimfida kafarsa na hagu ya kafa na dama musamman yadda za a gani Ya yi eh, kaga ya shimfiɗa wannan, ya kafa wannan kai, ya kafa wannan, wannan kuma ya shimfiɗa shi ƙasa. Eh, wannan wannan ne iftirash ya shimfida kafan hagu ya kafa nami na damago. wannan ba ta tawaruki bane shi ne ah, ya zauna kan kan ah, wansa eh wannan ne iftirash amma malam a haka din yayi koko sai ya kada da kafan sai ya kada da kafan eh, ne wannan wannan zaka ja eh da daman zai yau wato haka kaga ya shimfida sai ya zauna akan mai kafan hagu da ya zo da kan kafan hagu sai kuma ya kafa na dama mun gane wannan shi da kira iftirash to sannan akwai tawarruk hmm. zama akan mai duwawu mutum ya zauna kan duwawun shi kun ga nan bai zauna kan kafansa ba na abu ya zauna ne kan duwawu sannan zai mai sai kafa na dama wannan shi ne tawarruk shi ne malikiya suke cewa wal julusu bi aliyatika yusra hmm. ko bi iliyatika duk akwai shi zama da wato duwawunka na hagu ko jefanka na hagu na'am wa kana yanha hukumul wanin to ne kalmomi ne wanda ka san muna isa da saƙo. wannan idan ila muka ce muka faɗi magana ila mutane ba su gane me ake nufi misali eh, za su ɗauka ila zama da kujera ne ko wani abu da ya kama da wannan eh. wakana yana an ukubatin shaitan ya kasance yana hani daga abin da kira ukubatin shaitan yanayin zama na shaitan shi ukubatin shaitan zama ne na shedan ina fatan gano wannan to wannan ukuba din malamai sun yi a akan shi wanne ne ukuba din sai wasu ka dauka cewa ukuba din shine su malikiya su dauki wannan shi shine mutum ya shimfida duka digansa ya zauna akan ainihin agaran shi ya shimfida ainihin kafafuwansa ya zauna akan ainihin agara ko diga da misali kamar haka su malikiya su dauka an gane wannan shine Uku batun shaitan a mazabin malikiya an gano wannan ko to amma abinda malamai suka ce shine hukumatu shaitan shine wato mutum ya bude ainihin cinyoyinsa sai ya zauna a kan mazaunansa kamar yadda malam kabiru ya ce ya bude me eh misali kamar haka wani ya ce yara yaransa ya insha shi mutum ya bude ya bude sai zauna kan mazauna zai bude kafafuwansa an gani to irin wannan shine uku ta shedan wayan ha an yaftar sharrajul zira'ai sannan wasu wasu fasara shi wannan uku bace shedan da haka in mutum ya kuna gani in mutum ya in mutum ya zauna zai ya zauna mai koyi haka ya daura hannuwa nan sai ya haka eh, sai ya dafi suka ce wannan shine uku bace shedan to irin wannan zama annabi yana hani gare shi wa yana an yaftarisha rajul zira'aihi iftirashan sab'i eh to wancan zaman da muka yi na farko wanda muka ce na malikiya shin shine wanda manzo Allah ya hana a ba shi bane wanda manzo Allah ya hana wa'annan guda biyun da muka yi magana shine malamai suka rinjayar na'am wa yanha an yaftarisha rajul zira'aihi iftirashan manzo sallallahu alaihi wasallam yana hana mutum ya shimfida zira'insa irin shimfiɗawan zakoki a gani irin shimfiɗawan dabbobi kamar ya abin yake ne mutum ya haka ƙungare? mutum ya haka sai kuma mutum ya haka domin kuma mutum zai sujada ya haka sai ya shimfiɗa a ƙasa to wannan ne abin da aka hana annabi yana hana mutum ya shimfiɗa zira'insa irin shimfiɗawan zakoki wa kana yaqsimu salata bitaslim ya kasance yana cika sallah da ainihin sallama an gane wannan ko yana cika sallah da me da sallama to yaya hukuncin sallama a wajen ainihin malamai an gane wannan ko to hukuncin sallama a wajen malamai suka ce sallama a wajen malamai wajibi ne shi abu hanifa ya tafi zuwa ga cewa yin sallama ba dole ba ne hmm. idan mutum ya gama zaman tahiya yana iya tashi kawai ya tafi abin shi eh kana idar da tahiya zaka iya tashi ka tafi kenan muka ɗauki wannan da mutum yana cikin tahiya ya idar da tahiya kenan sai alwalan shi ta warware yayi rihi ko wani abu misali kaga shikenan sallah ta yi an gano wannan ko to saboda haka Abu Hanifa ya tafi cewa yin sallama ba dole bane sai ya kafa hujja da hadisin da imamu turmuzi ya ruwaito daga ibn umar radiyallahu anhu cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya ce idza rafa al-imamu ra'sahu min sajada sajda wa qa'ada idan liman ya dago kanshi daga sujada kuma ya zauna summa ahadasa qabla an qabla taslim sannan sai yayi hadasi kafin sallama faqattan masalatu sallashi ta cika an gano wannan ayi yace wannan hadisi shi ya nuna cewa sallama ba dole bane sannan kuma sun kafa hujja da hadisin wato wannan mutumin da ke muna na sallah wai a cikin hadisin manzan Allah bai umuce shi da yin sallama ba an gane to amsan da aka ba su shine kun kawo hujja da hadisin Abdullahi bin Umar cewa manzan Allah ya ce idan liman ya dago kai daga sujada ya zauna sannan daga baya sai yayi hadisi kafin yayi sallama sallah ta cika to wannan wannan hadisi na abdullahi bin umar malaman hadisi sun yi ittifaki akan raunin shi bai inganta ba tirmidhi na cewa haza hadisun isnaduhu laysa bizakal qawi so hadisin bai da karfi amma hadisu hadisul musi an gane baya kore wajabci domin su ‘yan hannafiya sun ruwaito abin da suka gani daga cikin hadisin akwai kuma wasu ruwayoyi na ainihin hadisul musi din wanda a cikin shi akwai ƙari wanda ke nuna annabi ya nuna masa wajabcin yin sallama ɗin an gane wannan ko fa idan mutum yana so ya fitar da fikihu dangane da hadisin hadisul musiu Sala, dole sai ya tattaro duk ruwayoyin hadisin wannan shine irin aikin da al-allama Nasiruddin al-Albani yayi a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi an gane wannan ko al din ya tattaro duk wayoyin gaba daya da ƙarin da ke cikin kowace ruwaya to anan ne mutum zai fitar da baɗi cewa duk abin da aka aikata a cikin wannan hadisi shine wajibi da wasu malamai suna ganin duk abin da aka aikata cikin a musu sala shine wajibi abin da aka bari ba dole bane misali na batan gano wannan saboda haka wannan hujja nasu ba daidai ba ne. so haka hadisul musu sala baya kore wajabci saboda akwai wasu ruwayoyi da akwai ziyada kuma malaman hadisi suna cewa ziyadatu sika makabula ko sannan jumhur na sahabbai jumhur na sahabbai da tabi'ai da kuma wasu daga cikin ainihin wato shafi'awa da hanabila sun tafi zuwa ga cewa sallama wajibi ne sun kafa hujja da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawwamar da ainihin yin sallama duk sallah ba taba ganin annabi yayi sallah bai sallama ba an gani tunda annabi ke sallah ba taba ganin ya yi sallah ba sallama ba sannan kuma manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli mm. ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah sannan kuma akwai abin da ya tabbata a wajen ashabu sunan al-allama Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin silsilatu sahiha nashi eh? a cikin al-silsila as-sahiha yana cewa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim abin da ke haramta ta shi ne kabbara kuma abin da ke halarta ta shi ne sallama saka duk wani abin da aka haramta a cikin sallah abin da ke halarta ta shi ne da zarar mutum ya yi sallama to zai iya yin wa'annan abubuwan da aka haramta mai amma in bai yi ba bai yi sallama ba to ba shi da iko ya yi magana ko ya yi hadasi ko ya yi kaza duk abin da ya yi kafin sallama bai da sallah wannan hadisi ingantacce ne kuma gashi nan hujja ne mai karfi ina fatan gano wannan na'am Malaikun salam. Malam, tambaya ce aka aiko aka ce da gaske ne shari'a saɓanin hankali ce kuma da wasu ake cewa yana neman ƙarin bayani. To, maganar da wasu ke cewa shari'a sabanin hankali. Wannan magana ana yawan faɗinta, amma malaman aƙida sun ce a yi gyara a kanta. Hmm. Sun ce shari'a ba ta saɓa ma hankali ba. shari'a ta yi daidai da hankali idan ka ga hankalinka bai ɗauki wani abu na shari'a ba to za ka ga cewa ƙila ƙwaƙwalwanka na da matsala ne suna cewa al'aƙalu swari muwafiƙun linnaƙalu sahih hankali wanda yake garau yana dacewa da nasi ingantacce an gano wannan ko fala ya ta'aradu qad'iyani wato fala ya fala ya ta'aradu a alƙaɗa'iyya ne min huma abada wato alƙaɗa'iyya ne wato ƙaɗahi nasi wanda yake garau nasi wanda yake ƙaɗahi da kuma hankali wanda yake ƙaɗahi fala ya ta'arada ne ba sa karo an gane har abada wa inda tawahumi ta'arud yi ƙaddamun naƙal idan ana tunanin an yi ta'arudi to za a gabatar da menene nasi saboda haka hankali baya karo da nasi sai dai shari'a baya saba ma hankali sai dai shari'a yakan zo da abin da hankali zai yi mamaki ba wai abin da ya saba ma hankali ba na batan gane duk abin da aka yi hukunci da shi a shari'ance ya dace da hankali amma ana iya yin wani shari'a shari'a ya baka mamaki amma ba wai yayi karo da hankali ba Allahu a'lam wa alaikum salam da cewa shari'a tsakanin tunani to shine shari'a sabanin tunani mai rauni ko idan tunani ya zama mai kyau za ka cewa daidai ne tunanin da kai da shari'a Allahu a'lam sai tambaya ta gabe eh. a yi fi kyau da mamun da bai samu raka a koɗe ba sai dai ta hiya shi ne sallame ne a sallame ne ya fi a yabi sabon jam'i koko ya ci gaba da sallah idan mamu ya zo ya tarar ana yin sallah sai zo ya tarar an kai ƙarshe da ya zo tarar an kai ƙarshe wato tahiya kawai zai samu ko ya zo tarar ana tahiya to abin da ya kamata gare shi shine duk halin da ya samu liman akwai hadisai ingantattu da suka nuna duk halin da ya samu liman kawai ya kamata ya bi liman akan wannan hali akwai hadisi na nabi cewa fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubuce ku cika saka duk abin da kuka riska kawai in kun zo kun tarar da liman yana cikin halin tahiya ku zauna tare da shi a yi tahiya dan akwai kuskuren da wasu bayan Allah suke in sun tarar da liman yana cikin tahiya sai su koma a gefe sai su koma gefe suna jiran liman sai yayi sallama sannan zo su da sallan kuskure ne wannan da zaran kun ga liman na tahiya kuma ku zauna kuma ku yi tahiya in kun ga liman cikin ruku kuma yi ruku da ku wannan shine daidai sabanin haka kuskure ne ina ba gani gane yawwa idan an sallame in an sallame kawai zai ci gaba da sallah ko malamai sun ce da mutum zai riski tahiya kaga bai samu raka'a ba to idan an sallame zai kawo raka'a hudu a cikin azhar ko raka'a biyu na asuba to yanzu za a dauke shi wanda ya samu jam'i aka ce idan har ya samu ta tahiya kuma yayi wannan biyayya bai samu jam'i ba amma zai samu falalan wanda ya jam'i za a bashi wannan falalan da ake ba wanda ya jam'i Nasiruddin Albani ya fa'idantar da mu wannan a cikin silsila a sahiha shi. Allahu a'lam sai tambaya sai gaba me kamata da in yi a illimami na baya da cikin isra shi in yi ko shi in yi ko ko ya bari ya bari to idan limamin ka baya jirsa isra malamai da yawa suna cewa ka bari shi ya fi alkhairi wasu malamai kuma suna ganin cewa ai jirsa isra baya hana ka bin limamin ka tunda an ce jirsa ce khafifa zama ce mai sauƙi idan limamin ka ya zamanto bai yi zama istiraha ba to kai ma kai kana iya yi tunda zama ne wanda in ka yi shi ma da wuya mutane su gane ba kai koyi da liman ba ma misali baya karo da duk wani abu na koyi da liman na san gane ba mutu alkhairi za mu iya cewa ka yi shi ya fa alkhairi allahu ala eh na'am sai tambaya ta karshe da na'am eh yace a ah, mutum ne ya yi fasikanci da wata har ta haifi yaro eh. daga baya sai ya yi aure na aure sai kuma ya haifi yarinya mace na to da yaran suka girma wato da ɗan zinan da kuma ita iya tashi hmm. to wai sai sai su ga juna suna so shin ko za su yin aure tsakanin su to wannan matsala malaman fiƙi sun tattauna shi cewa abu tambayar da ake a nan waje shine mutum ya yi zina da wata mace sai ta haifi diya ko ta haifi ɗa namiji sannan kuma sai ya zo ya yi aure na sunna sai ya haifi ɗa namiji a ya haifi eh, a wancan na farko namiji eh? eh mu ɗauka cewa ɗan zinan wato ta ɓangaren zinan mu ɗauka mace a namiji namiji ya wata bangaren kuma na sunna din mace to sai ana wai ana so a hada su aure tunda dai ai wannan ta farkon ba ba aure na halal bane tunda ba aure na halal bane ba a kiran dan zina dan mutum a shari'anci ba a kiran dan zina dan mutum a shari'anci to sannan kuma wancan na sunna ita ce ita ce ta halal yanzu ya za a yi za a iya haɗa su aure malaman fiƙi sun tattauna wannan matsala wasu na ganin cewa tun da dai haramun ne a shari'ance ba ainihin ɗan shi bane na shari'a kawai ana iya haɗa aure ana iya haɗa aure a yi tsakanin wannan da wancan A gane amma kuma malamai da dama sun yi raji kan wannan matsala cewa ba gaskiya ba ne A gane tun da dai jininsa ne ko da ba ta hanyar halal ba baya halarta a haɗa su ina ba gane wannan kwata-kwata baya halatta idan muka duba cikin askari za mu ga an kawo fatawa na ibn majishun daga cikin malikiya wanda shi yake ganin cewa babu laifi a yi haka ina fatan gane wannan amma abin da ya fi inganci ga malamai shine haramun ne a haɗa su aure baya halarta a haɗa su aure tun da dai sun fito daga tushe ɗaya ne ina fatan gane wannan bai dace ba misali Allahu alam eh irin ma wannan fatawa akwai wani wanda yake cewa yaya hukuncin mace idan mutum ya yi ta zina da ita ya ta zina da ita sai kuma daga baya sai ya ga yarta yana so ya aura wannan ba wai yar ba ta ɓangaren shi ba ne. ya yi ta zina da ita ya yi ta zina da ita to ta haifi ya ta ɓangaren zina kuma amma ba ta ɓangaren shi ba zai iya auren ta ko ba zai iya ba to wannan malamai suka sha ah, ai wannan wannan haramu suke ta yi na zina haramcin zina bai hana sunna ta aure na fatan gane saka wannan zinan da suke ta yi duk shirme ne ai yanzu ne ake so a yi suna yanzu aure yake so yayi zai iya auren diyar na fatan gane wannan idan akwai shakka a ciki ba yana ganin nashi ne eh. kaga inda akwai shakka yana ganin kaman jinin shi ne to baya halatta a yi auren gaskiya shine kamar haka yi amfani da aliyakin la ya bi shakka na iya jonathan ne shi ana yin jonathan shi ne Allah ya taimake na'am kaman wancan sahabi din da ya ce ya ba mu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fansan eh, mahaifinsa da mahaifinsa eh to yanzu yanzu mutum zai iya cewa haka ga wani shi ma haka eh, na girma ba su galiban al'ada ne na su larabawa idan balarabe yana so ya nuna kana da daraja a wajen shi zai gaya ma wannan kalma haka wa manzan Allah yana matsar mutunta sa'adu bin abi waqas lokacin da aka je yakin uhudu ya zaman to kafirai suna ta cillo kibiya suna ta cillo kibiya sai sa'adu ya tsaya gaban manzan Allah duk kibiyan da aka cillo sai ya samu sa'ad bai ya samu manzan Allah shi kuma sa'ad yana ta harbi annabi yana ce mai irmi fidaka abi wa ummi ka harba mahaifina da mahaifiyata zaman to fansa a gare ka annabi ya ce wa sa'ad aka yi to mutumin da annabi ya gaya ma haka shi ne za ka zo ka iya zagin shi na'am su ne suke amfani da shi eh. da ake na ga yan da suna da malam mai cewa ne a gida ka za da suna da sai muka masa salafiya for life ne ba mu san shi ba mai kace kace isa layi yan kwallo ne sai a ba musu isa su can su karanta ko insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk